tare da waɗanda suke larabawan ƙauye to a cikin wannan kunga kuma zai zamanto zai nuna mana muhimmancin kula da 'yan ƙauye wajen ba su ilimi muhimmancin kula da 'yan ƙauye wajen ba su ilimi in ba haka ba sai ya zamanto wato kafirci ya ɗauke su munafinci ya janye su kuma kuka kula yanzu babu waɗanda wato 'yan mishan suke fuskanta irin wato a irin 'yan ƙauye yan uwanmu fulani bararo babu wanda ake barna a cikinsu irinsu inda zo suka zo suka fara wannan barnar aka samu 'yan kidnapping da 'yan sata da 'yan fashi da 'yan fashin shanu da 'yan sauran ayyuka na ijirami daga gare su kaga shi yasa kake ganin ke kasar zuci a tare da su hmm. kashe rai ba wani abu bane a wajensu to kuma duk menene asalin dalilinsa jahilci rashin sanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya sauka da kuma 'yan to kun ga 'yan mishan na yi ga 'yan shi'a na yi ga 'yan yada aƙidun bidiyo'i na abin nan 'yan wahdatul wujud su duk haka za su je su kwaso 'yan ƙauye duk su zo da su birni domin a rinka biki a bar su cikin jahilci a sa su akan tafarkin bata kowane irin sharri di ya haɗu a cikinsu to babu abin da zai tsirar da su in ba ilimi na addini ba dole ne mu mai da hankali a kansu dole ne mu mai da hankali a kansu shi yasa muke addu'a ga dan uwa Dr. Ahmad Gumi akan wannan kokarin da ya tare da fulanin daji da yake kokarin a ilmantar da su a sanya su su tuba su ajiye makamansu su ajiye barnar da suke yi su zauna a sanar da su ilimi kuma mu ne in fa ba mu ne in ba ƙungiyoyin addini hmm, da malamai da almajiransu suka tashi suka yi wannan ba mu me yi gwamnati ta kyale su gwamnati ta kyale su ba ruwan gwamnati da su ku duba rannan wani ne a gaban gwamnan katsina ya tashi yake bayani irin abin da ya same su hmm, mai basira mai hankali mai tunani yake faɗan me suka samu daga gwamnati ba abin da gwamnati ta yi musu ɗakin maganin nan babu makarantar nan aji guda ɗaya babu saboda haka lallai mu tashi tsaye a almajirai a tashi a fitar da tsare-tsare wanda za a shiga cikin karkarar nan a sanar da su Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba muna zaune haka za su zo su yaƙi haka za a zo a raba mu da su a ci mu ba mu san cewa an ci mu da yaƙi ba haka za su zo su rinka kwasar wato ƙauyuka bayan ƙauyuka mutane bayan mutane kuma in suka kwaso su su ba su nasu ilimin daga baya su zo su zamanto kaya ga musulmi muna cewa ai mu kano kusan kashi casa'in da tara tara duk musulmi ne sai ka ji wata ran mun zo local government sun ce ai su ma suna da yawa su ma dole a ba su wakili sai ka ji an samu chairman ɗin local government a kirista ko a samu chairman din local government ko a samu dan majalisa hmm, ya zamanto kirista ko dan shi'a duk wannan idan wato muka sake muka kyale su a inda suke wato ɗaya daga cikin abubuwan da aka samu na kuskure ga wannan zatona ne allahu alam watakila daidai watakila ba daidai ba ni a tunanina kun san ɗaya daga cikin abubuwan da ƙungiyar Jama'atu iza jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna suka yi wanda ya sanya wa mutane son addini wato irin wa'azin ƙasa nan da ake sati biyu wannan yawo da ake yi ƙasa ana wa'azin ƙasa duk sati biyu ya sanya ma mutane ruhin addini ya sanya ma mutane san addini ya sanya mutane komawa ga addini to amma yawanci duk wanda suke amfanuwa da wannan yawancinsu masu magana da harshen hausa ne lokacin da a farko da suka fara malam ismail idris allah ya ji kansa idan ya zo a cikin wannan wa'azin akwai wa'azi da yake da platanci saboda shi ba fulatani ne saboda haka fulani suna zuwa suna jin suma da su a ciki sukan zo su sani su dan samu sani su koma ya zuwa ga mansu wallau ila qaumihim munziri sai su koma zuwa ga mutanen su ne musu su musu wa'azi amma tun bayan rasuwar sai ya zamanto kan cewar babu wani wanda zai tashi yana wannan wa'azin da fulatanci wanda yana ɗaya daga cikin abin da wato wannan ɗaukin da aka yi wanda izala suka yi wanda ya yi tasiri wajen samar da riko da addini a ƙasar nan ba kaɗan ba ya yi tasiri sosai ba za ka san wannan ba tukuna sai ka zaga ka ga irin masallatan da aka rinka yi da makarantu da aka rinka budewa na matan aure da sauransu da kuma yadda mutane suke in aka ce za a yi abu na addini yadda za ga mutane sun yi ta tuttulowa duk ba wani abu ne illa tasirantuwa da kullum kana jin kala Allah kala rasulu to inda ni a zatona inda an ci gaba da irin wannan ga fulani su ma aka ja su kamar yanda jama'ar Hausa suka aka ja su suka tasirantu da addini wannan tasirin ya bai tsaya a Najeriya ba har su Nijar har su Ghana da sauransu duk suka tasirantu da abubuwan da ake na addini da harshen Hausa to da an ci gaba ma da abinda da ake yi karkashin kungiyar Izala na wa'azin ƙasa a ce ana yi da fulatanci watakila da ya rage wannan barnar da aka samu na jahilcin da ke tare da fulani wanda ya sanya musu irin wannan ke ƙasa zuci to kamar yadda ake wannan kuma haka kuma fa ake cikin bare-bare bare-bare kun san babu wanda suka kyamaci mishan suka kyamaci mishin irin mishan irin bare-bare to yanzu kokari suke yi sun samu a ah, ah, wannan wani kabila da take kusa da kusa da wanda suke suma kamar bare bari suke ba babur ba eh, eh margi margi margi eh suna kokari a kansu kansu mayar da su kirista saboda tamkar bare bari suke domin ta haka suke so su shigar da addinin kirista cikin bare bari hmm. duk wannan ana amfani da wato zama mukara zuba ne zaman mu kara zube to lallai wato duk da yake wato harkar addini a birni tana da muhimmanci amma bai kamata a kyale kawai ba daga birnin za a tafi zuwa kauyuka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka aika mutane ka duba hadisin da muke karanta na malik ibn al-huwairi da suka suke kwana ashirin ya tura sai ce ku koma ya zuwa ga mutanen ku fa'allimuhu ku koya musu ku je ku koya musu fa idza hadarat as-sala falyu'addin lakum ahadukum wa li'ummakum akbarukum hmm. uh, to kaga wannan abin da ya kamata kenan mu mai da hankali kan mi kuma wannan ya zamanto dan da zai zamanto an samu tsari wanda za a fitar domin a rinka yin wannan da ko kuma waɗanda 'yan uwanmu da suke waɗannan tsare-tsare ɗin kamar 'yan jama'atul wa'az ko da yake duk sun tsaya ne su akan maguzawa da kuma kirista to amma abin ba zai tsaya a kansu ba hatta musulmin hatta musulmin abin zai maka za ka ji zafi ka ji mutum ya tsufa amma fatihan nan ba zai iya kawo ta ba mm, mm, mm. kuma wannan wallahi da ilimi ne za a yi muna madina na zauna da makwabtana wanda suka ce min shekarar su hamsin da fitowa daga ƙauye suka dawo suka zauna a madina amma kafin su shigo suka ce abinda ake yi na rediyo nurun aladar wanda ake amsa fatoyi ya ce suka ce shi ya musuluntar da su ya ce da suna ƙauyen su ba san sallah ba ba sa sallah abinda kawai suka sani ranar juma'a za su haɗu akwai wani dattijo suna ce masa sheikh yana sanya fararen kaya ranar juma'a za su haɗu su zo su zauna su gan shi ya tashi ya waɗansu maganganu ba san abin da yake faɗa ba sannan ya kikkifa ya durkusa ya tashi ya ba san sallah ba shi kaɗai zai yi abin da suka sani kenan wannan ba wai hira suke gaya ba wai hira bace su da kansu suke gaya hmm? kabila ce wadda suke an basu cikin jahilci saboda lokacin daular usmaniya da sharifai da suke da suka rike da suka rike makka da madina haka suka bar mutane cikin jahilci sai da ɗaya daga cikin kyawawan abubuwan da daular alu su'ud ta kenan yanzu mun yi wannan maganar kaga sai a yi ta cewa wai a kaga da dama yan wahabiya yan wahabiya mun je yan wahabiya ne amma gaskiya ce a ce mana yan wahabiya amma dole mu faɗi gaskiya abin da ya musuluntar da su kenan wanda suke cewa ba sa wahabiya haka suka fasu cikin jahilci ba ka ji mutane suka ce ba san musulmi ba balar balarabe irin kabilan larabawa asali um, suna daga cikin kabilun alharb hmm? banu auf banu sa'ida suka suna larabawa amma ba san sallah ba ko sallar juma'a ba sa yi sai mutum ɗaya ne kawai yake sallah sai da kun daular saudiya ta zo aka fita malamai suka rinka abubuwa na a gidajen rediyo aka kafa ministry ta islamic affairs ake tura masu wa'azi sannan tukuna abubuwa suka canza har ya zamanto daular ta zamanto daula da da wuya ka samu mutane waɗanda suke kishi da son addini irin inda za ka samu a kasarsu duk da me aka yi da ilimi saboda haka kun ga nan allah maɗaukakin sarki da ya bayyana ya ce su suka fi cancantar rashin sanin abin da allah ya saukar wato na iyakokin da Allah ya saukar ga manzansa sallallahu alaihi wasallam sanin hukunce-hukunce da shari'o'i da Allah ya sauko ga manzo sallallahu alaihi wasallam shine mabudin wato tsirar mutane shine mabudin tsirar ɗaiɗaiku da al'umomi don haka dole mu tashi a haikan akan ilimi da ya shi mu tashi haikan akan ilimi da ya shi Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka subhanakallahumma wa bihamdika